jama'a musulmi muna masu ƙara jaddada dukkan yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake raya mu zuwa wannan safiya Allah muke roƙo ya karɓa mana ibadunmu ya gafarta mana zunubanmu a cikin wannan tunatarwa da muke yi wa juna akan azumi ladubban azumi da kuma wato falalar azumi a cikin wannan risala al-muyassaru fi ahkami siyam ko as-sawm wa adabihi na Dr. عبد Abu Aisha. Allah ya ƙara mushi lafiya ya saka mushi da alkhairi a wannan gaba za mu tattauna inda malam ya kawo wasu daga cikin halayen da shari'a ta yi wa musulmi sassauci yana iya aje azumi idan ya aje azumi saboda waɗannan uzurori to bai yi laifi ba kamar yadda muka sani yin azumin a farilla ce wajiba ce amma ga duk wanda ya samu kansa cikin wani uzuri karɓaɓɓe na shari'a to yana iya aje azumi da rana to su wane ne waɗannan masu uzuri kamar yadda aini wato ya tabbata malam ya ce min al'azari lalli tubihu al fi ramadan daga cikin uzurorin da suke halasta mutum ya aini wato ya sha azumi a cikin watan ramadan na farko al-marad rashin lafiya to amma kuma rashin lafiyar ba kowane iri ba allazi ya khafu ma'ahu dharar rashin lafiyar da ake jin tsoron zai hada da cutar da ainihin wato mai wannan rashin lafiyar ma'ana mutum na iya kasancewa cikin yanayi na rashin lafiya amma kuma wanda zai iya jure wato a irin masail ko mas'ulat na yin azumi to irin wannan rashin lafiya mutum ba zai aje azumi saboda shi ba yana iya yin azuminsa har za ka ji ma ko da wani rashin lafiyar ne ma wanda kana ganin zai wahalar da kai amma za ka iya karasa azumin cikin tsanani za ka je ayan alkur'ani cewa yake wa an sumu khairun lakum saboda irin daraja da falala da abubuwan alkhairai da ke cikin watan ramadan ba a samu a watan da ba na ramadan ba ina fatan jama'an gane da haka ba wai kowane rashin lafiya ne mutum zai mai da shi uzuri ba zama an gane wannan da ke ko wala'alla mutum na fama da targaɗe misali kaga wannan ai rashin lafiya ne mutum ya ɗan samu ainihin wato a kujewa a ƙafa ko a hannu ko ya ɗan ji kanshi ya ɗan tsara haka irin ɗan sama-saman nan to duk irin waɗannan mutum ya yi azumi a cikinsu shi ne abin da yake wajibi a kan shi Allah ya samu dace dalili akan wannan malam ya kawo ayan alqur'ani fadin Allah madaukakin sarki faman kana minkum mariban kaji karara nassin alqur'ani ne bayyana haka wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku aw ala safarin ko kuma yana halin tafiya sai Allah ya ce fa'iddatu min ayyamin ukha sai ya ainihin aje azumin ya sha azumin idan Allah ya kai mu bayan sallah an gama watan Ramadan kenan to cikin sauran kwanaki na shekara sai ya samu ya rama abin da aka bi shi da aka gwargwadon tsayin rashin lafiyan a cikin watan gwargwadon kwanakin da zai rama azumin da ya sha in ɗaya ne in biyu ne in ma duka watan ne gaba ɗaya ina fata an gane ya ce wa in kana saumu la ya durru bihi wala talhaquhu mashaqqa mu'tabara kun ga magana amma idan rashin lafiyan da mutum yake yi ba zai cutar da shi ba ba zai sa mishi wani tsanani tsanani wanda shari'a za ta ainihi wato iya karɓa ba sai mala ya ce ba yubahu lahul fitr to irin wannan gaskiya bai halatta gare shi ya ainihi wato aje azumi ba don mu gane cewa shi al'amarin ibada to ba abu ne wanda mutum yake yi da nashi san rai ba ko irin yadda ya ga dama kamar yadda muka ga sallah ne jama'a dan kana ah, da wani uzuri naka ko wani a tsanani da ka shiga baya hana yin sallah ina fata an gane shi yasa kaga a halin yaki ma ana yin sallah kuma shari'a ta ce ayi kuma ma a jam'i. kuma ana yaki fa inda zaka gane muhimmancin abubuwan da Allah ya farlanta mana kenan to tunda Allah ne ya farlanta wannan kada kai ka dauka dauki wani abu da ba uzuri ba ka mai da shi uzuri ka ki wannan laifi ne Allah ka gafarta mana sai masu uzuri na gaba mala yace as-safaru matafiya kamar yadda muka ji su aka gwama ma da marasa lafiya cikin ayan nan ko cewa wanda ya kasance a halin rashin lafiya ko ya kasance a halin tafiya to wani irin tafiya sai suka ce alladhi yubihu qasru salati wanda ya halatta a yi wa sallah kasaro a ciki ma'ana tafiyan da bai amsa sunan tafiya ba za a kira wannan abun zuwa unguwa ne to irin wannan baya halatta mutum ya aje azumi saboda shi amma tafiyan da har zai ɗauki hukuncin kana iya yin ƙasuru to in wannan tafiyar kaga ba za ka in yi wato iya azumi ba sai ka aje azumi saboda wannan tafiyar da shi ce wa huwa ma kana tafiyar da ko malamai suka yi bayanin yakan kai a ƙasuru shine idan ta kai tsawon 80 kilomitar fa aksar wato ya zan ya kai kama a ce kilo tamanin ko sama da haka to irin wannan tafiya yana iya ainihin wato a sa mutum ya kasuru to a kuma inda suke manyan birane wanda saboda girman biranen to wasu a wuraren da suka kai wannan nisan ko fiye da haka a wajensu anguwa ne ko mutum ya je ne ya dawo to har ila yau ko da ya kai wannan adadin kilomita din ba za a yi kasuru ba dauki misali yanzu idan ka je a cikin birnin Legas ko misali Abuja kai ko a nan Kano ma akwai wani anguwan da zaka tashi daga anguwan ka je wani anguwa kai sama da awa daya a hanya amma kaga shi da kanshi da yake tafiya baya jin cewa matafiyi ne shi a daidai lokacin da daga naku ƙauyen idan ka kama hanyar wani garin ba za ka kai awa ɗaya ba amma za a ce wane ya yi tafiya ina fatan gane shi ne malamai suke ba da wani ɗan hanya da za a gane cewa menene mutane suke fassara wato wannan nisan tafiyar idan aka zo aka ce da Allah akramaka Allah ina malam basiri ne sai ka ce wallahi ya je ya siyo kaya a nan bayan gari ya dawo kaga yanzu baka ce yayi tafiya ba saboda ba ku dauke shi a matsayin tafiya ba amma akwai inda mutum ya je da an zo a ce ina wani ne sai ya ce ai yayi tafiya sai dai Allah ya dawo da shi lafiya to da wannan ake sanin ina ne inda za a yi kasuru ina ne kuma inda za a ajiye azumi wallahu a'lam malam yayi wasu bayanai a ƙarƙashin wannan sai ya ce na ɗaya waliman lam yakun ma'siya kuma ya zama tafiyan ba saban Allah mutum ya je yi ba malamai na kawo wannan ne saboda girman aikin ibada zaka ji an ce kasurun sallah idan mutum yana halin tafiya tafiyan da ba na saban Allah ba shine zai kasaru in ba haka ba zai je ya saba wa Allah kuma yana son Allah ya bashi kyauta a kai ma baka cancanta ba Allah ya kyauta wannan maganganu ne dai na malamai sai suka ce fa in kana sawmu yadurru bis fi badani wa nahwi Waje ba alaihin fitar. amma kuma idan mutum yana a halin tafiya sai zan tafiyan nan zai kara mishi tsanani wanda zai cutu a lafiyan shi ko a karan kanshi to yanzu ba wai zaɓi ne ake ba shi na shan azumi ba wajibi ne ya sha azumi ina fata an saboda me saboda an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wani shekara ko wata shekara da suka yi tafiya a shekaran fathu makka ana halin tafiya wasu daga cikin sahabbai na azumi wasu ba sa yi an fahimta ko to sai aka zo aka baiwa annabi labari ga mutane fa suna ta faɗi a hanya suna suma saboda tsananin zafi da kishin kishirwa gashi kuma suna ibadan azumi to daga nan ne sai annabi ya kawo ka'ida da doka shi da kanshi ya fara shan ruwa tukuna don kowa ya gani to an fara daga sama kai na ƙasa ka san automatically ne kawai da haka annabi ya ce kowa ya je ya sha azumin sa ba biyayyan Allah bane mutum yana a halin tafiya yana kuma azumi yana shan bakar wahala ya dauka cewa wai ai yawan ladan shi ne yawan wahalan ka yawan lada a ba haka ibada da ake yi wa Allah suke ba an gane wannan muke ko abin da zai samu maka da yawan lada shine kai yadda Allah yake kai da ikhlasi da kuma yadda manzon Allah ya karantar bil munasaba wani ya min tambaya na ina jiya jiya yake cewa wai shin ladan mutanen nan guda biyu zai zama daya mutumin da yana azumi amma aikin wahala yake kaman faskare kaman yawo a cikin rana kaman kaza da kuma wanda shi ma yana azumi amma ma'aikacin ofis ne shi shi cikin inuwa yake har a sha ruwa yace <laughs> shi a tunanin shi a duba mana a gani wa ya kamata a fi ba lada na ce wanda ya yi don Allah shi za a ba lada <laughs> so ba wahalan ka zai determining ladan ka ba jama'a ku kiyaye ina fata an gane wani mutum ya yi zamanin manzan Allah ya taɓa ɗaukan azumi da alwashin cewa zai ƙuna a rana Allah ma ya san ya sha wahala annabi ya ce ku ce mai dawo inuwa Allah bai buƙatan wahalan da mutum zai yi amma kuma kana azumi sai zan kana yin aiki na wahala wannan ladan aikin wahalan da kake idan ka samu halal daban ladan kuma azumi da kake yi ibada ga Allah daban ina fata gane so ba yanayin yadda ka galabaita shi zai determine ladan ka kawai ba Allah ya sa mu dace da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake aka ce mishi inna ba'dhan nas inna ba'dhan nas qad sama fa qala ulaika al-usa har aka ce wa annabi to ai ya manzo Allah har yanzu wasu na jin karfi suna azumin annabi yace tunda nace a karya so duk wanda ya azumi yanzu ya saba wa Allah yanzu ya zama doka an fahimta ko da haka wanda tafiyan zai wahalar da shi ya zama kila ya tada mai da wani rashin lafiyar shi to wannan yanzu ya saba wa Allah idan yayi al muslim ya fitar da wannan hadisin wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama. kada kuma ku manta a cikin hadisin al ahmad da ibnu majah hadisi ingantacce annabi yana cewa la darar wa la dirara babu cuta babu cutar da kai da haka addinin musulunci bai zo da abin da zai cutar da kai ba ma ja'ala Allahu alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim tafarkin addinin annabin Allah ibrahim da rayu a kai babu ainihin tsanani akai sannan abu na biyu wa in kana sawmu la yadurru bis-sa'imi walakin ya alayhi alaihi falfitru afdalu lahu to a nan kuma tafiyan ba zai cutar da shi ba amma kuma zai wahala kasan akwai bambanci tsakanin ka cutu da kuma ka wahala wani zai ƙara sada amma cikin galabaita an fahimta ko to a nan ba wajibi ba ne ya karya amma kuma karyawan ya fi. Allah ya sa kuna gane yadda ake aje abubuwan karyawan ya fi mashi gwargwadon yadda yake jin tsanani na yin wato yin azumin saboda mai anan shi kuma sai ya ce fakar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman sai kawo hadisin wancan sahabi wata rana annabi na a halin tafiya sai ga wasu sun yi wa wani inuwa yana zaune cikin rana sun zo sun kakkare shi haka ana dan fifita shi ana mai sanu yana yawa da kyar faqad ah, zullila alaihi an yi mishi inuwa faqala ma hada nabi ce lafiya ku tsaya inuwa kuna yi wa wani inuwa ah, kuna kuma mishi sanu me yake faruwa ne faqalu sa'imun iska ce annabi a ah, azumi kenan azumi faqala ta annabi ce a laysa min albirr as fi safar ba ba wani nagarta ne na azo a gani kana wahala kuma ka ce kana yi wa Allah ibada ba tunda Allah ya baka zaɓi na yi wato baran azumin to sai ka ajiye azumin. an gane wannan da kyau ko shi yasa wasu malamai ke tattauna cewa a duk inda Allah ya kawo sassauci to a lokacin da mutum ke da bukatan wannan sassaucin in bai dauka ba kuma bai yi abin da yafi ba ina fata an gane wa qala sallallahu alaihi wa wancan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi a cikin sahihin su haka a cikin hadisin da Malam Nasiruddin Albani ya inganta a cikin sahihu targhib na Malam Suyuti Allah maɗaukakin sarki nabi yake cewa yana son idan ya yi wa mutum kyauta na wani sassauci to ya karɓa wannan sauƙin shi ne abin da ya fi falla shi ne muke ishara inna Allah yushibbu an yi an tu'ta rukhsahu kama yushibbu an tu'ta azaimahu aw azaimuhu Allah na son ku rinka karɓar sauƙin da ya muku a cikin addini kamar yadda in kun gama akwai ɗan wahala a ciki hakan nan kuke yi ina fata an gane abu na uku suka ce wa in kana saumu la shukku alaihi fa huwa muhayyar to mataki na uku da mutum zai samu kanshi a halin tafiya shine zai yi tafiyar kuma ya amsa sunan tafiya amma kuma a tafiyan ba zai ji wani tsanani ba kuma ba zai cutar da kanshi ba to wannan wanne ne abin da yake a kanshi to anan ne yake da zabi tsakanin yi ko bari duk wanda yayi daidai ne ina fata an gane yawwa shine abin da ya samu sahabbai wata rana suna a halin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi suka ce fa minna as-sa'im wa minna al-muftir wasu muna azumi wasu muna aini wato shan azumi fala ya'iba as-sa'im al-muftir wala al-muftir as-sa'ima mai azumi baya aibata abokin cewa ragon banza kawai nan da nan ma kawai sai a'a su ma waɗanda suka sha azumin ba su ce ku kun dai suka zafin kai zafin addini nan ba inda zai kai ku an ce a sha'a duk ba wanda ya aibaci wani kowa ya yi ne da zaɓin abin da ya yi wato a ga dace da shi jama'a an gane wannan da ke ko Allah ya sa dace haka akwai wani sahabi da ake cewa hamza dan amru al-aslami Allah ya kara mashi yadda Ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama a asumu fi safari wa kana kathira siyam mutum ne wanda yana da yawan yin azumi na nafila sai yake neman fatawa wajen annabi cewa idan ina halin tafiyar nan yi azumi fa qala annabi yace in shi ita fasu in ka ga dama ka yi wa in shi ita fa aftir in ka ga dama ka sha to kaga waɗannan hadisan kowanne na da muhallin shi da aka kada ka zo ka cakuɗa su wanda zai sha wato tsanani da wahala to shi wajibi ya sha wanda a wahalan ne kadai amma zai iya karasawa an so ya sha wanda kuma ba kare bin damo ko duk wanda ya yi mishi daidai ne to shi yana da zaɓi haka aka ɗauki hadisan kuma malamai suka yi wato hukunta su Allah ya samu dace abu na gaba alhamil wal murdi'u daga cikin waɗanda aka yi wa sassaucin za su iya shan azumi akwai mace mai juna biyu wadda take ɗauke da ciki da kuma mace da take shayar da jariri ainihin wato nono to sai dai su ɗin ma ba wai kawai bi mujarradin ciki ya shiga shi nan sai ce alhamdulillah ba azumi ba a'a a kiyaye jama'a mata da dama suna yin sakaci a nan shi yasa idan ka je ka karanta maganganun malamai zaka gane an yi wato irin yadda wannan babin mace mai shayarwa da mace mai ciki malamai suka ba shi wato muhimmanci kwarai da gaske kuma zaka ga wasu maganganun da malamai suka yi masu tsanani a kansu jama'a da haka mata tabbas suna yin sakaci a nan wajibi sai yin wato kiyaye wallahi an gane wannan da kyau ko shi yasa anan ma malai yace in khafat in khafata ala anfusihima aw ala auladihima tuftirani wa taqtiyan idan suka jiye wa kawunan su tsoro ma'ana ita ce za ta cutu saboda wannan ɗayan abu nan da take tattare da ita ko kuma ɗan ne zai cutu na cikin ko na wajen to anan saboda gudun wannan cutarwar sai shari'a ta ce ta sha to amma idan babu ainihin wato cutar da uwa da zai same ta babu cutar wanda zai samu jaririn za ta iya tana shayarwan kuma tana ainihin wato yin azumin za ta iya tana ɗauke da cikin kuma ta yi azumin lafiya lau to nan fa wajibi ne akan ta ta yi azumi da haka malamai wasu ma suka rarraba menene zai zama hukuncin wato a matan gwargwadon laluran da suka samu wacce ita ce take jiya wa kanta tsoro ba jaririn ba to suka ce ita ce za ta iya sha tarama wasu kuma suka ce in dai jaririn take jiya wa tsoro ya nuna ita lafiya lau kenan ko to ita in tarama ma sai kuma ta yi kafara ina fata an gane maganganu ne kamar yadda nake masu faɗi to amma almuhim ga duk wacce za ta ainihi wato samu cutarwa sakamakon juna biyu ko a shayarwa lallai shari'a ta ba ta daman ta aje azumin to kaga wannan za ta yi ne ala basira ba za ta yi kawai an nafsu hawa ba ba wai kawai san ranta ne za ta ba ba a'a dole za ta yi ne a ilmance a yaƙinance in ma ko dai ya zan likitan da yake ainihin wato duba ta wanda masani ne ƙwararre ne ya ga halin da take ciki ya ba ta shawara kan cewa to in kika yi azumi za a iya samun matsala to kaga yanzu tana yi da ilimi ba da jahilci ba ko kuma ta yi attempting yin azumin sai ta ga ta kasa kaiwa to nan ma kaga ta yi a ilimi amma wata kamar yadda na ce kawai lalaci ne kawai sai ta shantake ai ina da ciki shekara ya za goma ai ina shayarwa shekara ya sake dawowa ina laulayi haka zaka ji suna ta yin fatawa malamai suna jin waɗannan Allah ya kyauta to idan kuma ta shaɗin ne a kanta wannan shine abu na biyu abin da yake a kanta jama'a shine ramawa da haka in ta ga dama ta shanye azumin duka duka sai ta rama kwanakin nan talatin zama an gane wannan da ke ko wannan dama san banzan da suke ji cewa wai in sun ciyar shi kenan shi yasa da yawan su ba sa yin azumin ku kiyaye wannan to ba ciyarwa ne akan su ba wannan shine magana mafi inganci ba ciyarwa bane cewa ciyar wannan to bai dace da abin da ya zama nassan alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka jama'a kiyaye wannan in ta sha din saboda uzurin to ta san ramuwa ne a kanta da haka in ta ga dama kai ta compiling shekaru haka zaka ji wasu mana cewa wancan shekarar na sha azumi ina kaza ga wannan ma sai sai ki ta rubuta lissafin ko ɗari nawa kika sa sai kin rama daga nan sai ka ji wata ce a to barin ya azumin a kaga ce lalaci ne ina fata an gane Allah ya kyauta da haka mata su san wannan na gaba daga cikin waɗanda aka yi wa sassaucin shan azumi alkabiru fi sinni waɗanda suka manyanta saboda shekaru shekarunsu ya ja jikinsu yayi yayi rauni ba sa iya jure tsawon awanni da ake yin azumi ba tare da sun sha wani magani ba ko sun ci wani abu ba to irin waɗannan tsaffin shari'a ta yi musu sassauci za su iya aje azumi allazi faqada alaihi fala yajibu alaihi sau duk wanda ya samu kanshi a irin wannan to tabbas azumi bai wajaba kan shi ba wala it'ama haka ciyarwa da ake cewa su yi jama'a ba a babin dole ne fi ba a madadin azumin a'a don ƙa'ida da Allah maɗaukakin sarki gindaya shi ne Allah maɗaukakin sarki yana wajabta ibada ne ga wanda ya ba cikakken iko da lafiyar yi ina fata an gane daga sanda Allah ya ɗaura wa mutum uzuri ko lalurar da ba zai iya yi ba to wannan ibadan ba wajibi ba ne a kan shi idan yana da wadata kuma yana son ya samu lada to ba laifi bane in ya rinka ciyarwa a madadin wannan azumin ko ƴaƴan shi su ciyar mishi a madadin wannan azumin kamar yadda aka samu daga cikin sahabbai suna yi irin su Anas Allah ya kara mishi yadda amma bai da hali kuma ba wanda zai iya ciyarwa a madadin shi hasali ma jira yake shi ma yanzu a ciyar da shi to ciyarwan ma babu shi akan shi kuma babu azumin to me matsayin shi kenan matsayin shi Allah ya yafe mishi jama'an gane wannan da kyau ko wannan shi ne ka'ida ya ce wa illam walakin na huyu ujiz. a can yana magana allabi faka da aklahu wanda ainihin wato hankalin shi ya gushe kuma ga tsufa ya riga ma ya shiga baya fahimtar mai ake yi wannan azumi kawai ya a kan shi ne amma sai yace wanda ko yake cikin hayyacinsa amma ba zai iya yin azumi ba to wannan yana ganin ya ci a ya ciyar akan kowane yini miskini daya to shine muka yi wancan bayani in yana da hali ya ciyar in bai da hali shi kenan shi ma ta fada kan shi ku karanta ainihin wato al-ilmam na malam samir ya kawo waɗannan bayanai insha Allah na gaba daga cikin waɗanda ainihin wato a shari'a ta yi wa sassaucin shan azumi man khafa ala nafsihi halaku wanda ya jiye wa kanshi tsoro na ainihin wato hallaka shine ya samu kanshi a wani yanayi na aikin da idan yana wannan azumin akwai yiwuwan ya mace shine ya dau azumi ana cikin ya kai wani lokaci sai ainihin wato tsananin kishi ya kama shi ya kasa yin komai aka zo aka gwada shi aka ce wannan in dai bai ci wani abu ba ko bai sha wani abu ba nan da minti talatin yana iya mutuwa to a nan kam shari'a ta ba shi damar ya sha azumi ina fatan jama'an gani malaman da suka yi hujja da cewa wancan aya na bakara da ba a shafe hukuncin gaba ɗaya ba ba suka ce yana aiki a kansu uh, na fi yutiqunahu su ta'amu miski. ina fatan jama'an gane tare da cewa uh, wannan hukuncin ayan an shafe ta uh, shi yasa yanzu babu wani maganan su ta'amu miski. to kun ji irin waɗannan ya yace liju'in au afashin shadid yunwa ne mai tsanani ya kama shi har aka ganin fashin shi yana sama kuma without ya samu wani abu ya ci in the next uh, couple of minutes yana iya hallaka to wannan yana iya shan azumi ko dai yunwa ko kishirwa mai tsanani wa kaza man ihtajar fitru li inqabi ma'sumin min harikin wa nahwi ko kuma wani ne ya samu kansa wato masunci ne shi yana su a ruwa kawai sai aka zo aka ce mishi ga wani jirgin ruwa ya kife da mutane to shi kuma aikin shi ne ya je yayin yi wato zai iya tsamo wasu ko duka ko wani yaro a ce ya fada a ruwa shi kuma yana wannan sana'a to amma kuma a cikin irin wannan sana'a ba lallai ne mutum ya shiga ruwa irin wannan yanayin ba tare da ya sha ruwa ba ila in ya nutsa a cikin ruwan akwai wani abu da dole suna shan ruwa dai a ciki kun fahimta ai to irin wannan saboda ceto wannan ne laluran idan ya je ya fada kuma ya sha ruwan a haka bai laifi ba ina fata an gane eh azumin nan nashi zai ainihi wato rama shi ne kawai yanzu ba za a kama shi da laifin cewa me yasa bai yi azumi ba a'a ceto rayuwar wani ne kai shi zuwa ga haka to wannan duk babu laifi wa alaihi alqada amma zai rama na ƙarshe daga cikin masu uzuri shine alhaidu wan nufasa mace da ta samu kanta a jinin al'ada ko wacce take a jinin haihuwa naƙuda har zuwa haihuwa to jinin nan da zaran ya fita a jikinta to shi ke na azuminta ya ɓaci saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ah, alaisa idan hadat lam salli wa lam tasum Allah ya ai mata an suna al'adan su ba sa azumi kuma ba sa yin sallah to waɗannan su ne waɗanda a shari'ance aka yi wa sassauci na yi wato su sha azumi a watan ramadan abinda kaɗai yake a kansu shine ramuwa in banda wancan tsoho da aka bayyana mana kwandishan ɗin shi amma kowa cikinsu zai rama abin da aka biyo shi wannan shine kawai wato abin da yake akan duk wanda ya sha azumi ina fatan jama'a an gane da aka rashin lafiya ba dalili ne na wanda bai azumi ya ce zai ciyar ba ramawa zai yi ina fata an gane dan nan ma za ka ji suna cewa wai mutum bai da lafiya ya za a yi a ciyar to wa ce dama ciyarwa zai yi rashin lafiya ne ya ci gaba da neman magani duk ran da Allah ya warkar da shi ko da nan da shekara nawa ne to zai rama azumin da ke kan shi ne ko mun gane jama'a saboda abinda ake tsammani ga duk wani lalura na rashin lafiya waraka to amma idan Allah ya kaddari shine ajalin shi to shikenan dama bai warke ba barantana a tambaye shi ko kun fahimta jama'a yawwa wannan shi ne, amma idan mutum har ila yau yana da wadata yana da hali sai yake jin cewa kada ya rasa falalan watan Ramadan a kullum duk da baya azumin sai ce bari dai in ciyar duk da dai ban samu nayi ba amma Allah ya kai mu zan rama wannan shi ya jawo wa kanshi kuma ana sa ran zai samu ladan ciyarwa insha Allah an gano wannan da ke ko Allah ya sa mu dace to sai kan wannan matsala na yin yi al-haiz wa nufasa akwai wata matsala da nake gani yana da kyau mu tattauna domin alha'idu da nufas da anan da ake kawowa shine wanda Allah ya dora wa ƴaƴa mata wanda suke yi na watan su ko sakamakon juna biyu da suka samu ko haihuwa ko na abu makamancin haka to amma Allah ya kawo mu wani zamani wanda yanzu mata na janyo wa kawunan su da kansu jinin al'ada to ina hukuncin wannan jinin kuma ya matsayin ibadan su wannan zamu tattauna idan Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin addinin sa Allah kuma ya bamu ikon aiki da abin da muka ji muka yi wato sani da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am wanda ya zama cewa akwai shekaru kuma sun ja shi abu biyu ya haɗin mai kenan abinda za a duba shine wannan idan ya warke shin zai iya yin azumin a nan gaba Allah sa kun fahimta idan eh shikenan sai ya ci gaba da jinyan shi ya warke sai ya rama amma shekarun shi na karuwa a yanzu din ma ba wai azumin yake iya ba kuma ga rashin lafiya to shikenan wannan laluran shekarun yasa zai aje azumin kenan balantana kuma ya hada da rashin lafiya so babu azumi a kan shi insha Allah Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wasu ilayka wa assalamu alaikum